alaikum 'yan uwana 'yan Nijar maza da mata, yara da manya. Ina muku babban albishir da cewa za mu zo mu gudanar da wasanmu a babbar filin wasa paler des Karfe Ƙarfe uku zuwa dare. Kyauta ne kallon wasan, babu ko sisi saboda zamantakewanmu Nijar da Najeriya Hassan da Hussaini ne. A sakamakon da ɗaya ga wata za mu yi shi a janar husaini Kunci sakamakon wasan ƙwallo da ake yi mun dawo da shi Paler Dispor takwas ga wata mun dawo da shi Paler Dispor takwas ga wata Karfe uku zuwa dare kyauta ne shiga ciki babu ko sisi saboda mu jaddada muku cewa mu ɗan uwan juna ne Hassan da Hussaini Niger da Najeriya mu nishaɗantar da ku mu ga juna ku gan mu mu gan ku sunana Aisha Suleiman kar a sake a baku kar ku sake a baku labari saboda wannan wasa na zamantakewa na sa da zumunci Nijar da Najeriya na danƙon soyayya da yake mu da mu da ku da mu ya kamata ku fito kanku da ku da matanku da 'ya'yanku da jikokinku waɗanda suka ji su sanarwa da waɗanda ba su ji ba ku fito kanku da ƙarƙwatanku mai tozali biyu da ku ku gan mu mu gan ku mu sada zumunci mu nishaɗantar da juna mu nuna wa duniya cewa mu fa ƴan uwan juna ne babu mai raba mu Allah ya riga ya haɗa Niger da Najeriya ina kira ga babban murya shugabanni guda biyu shugabannin ecos wannan takunkumin da aka sa Nijar dan Allah dan annabi muna kira a gare ku da babban murya dan Allah dan annabi ku cire wannan takunkumi da aka sa Nijar a ciki wannan takunkumin kamar an sa duk ƙasashen Afirka a cikin wannan takunkumi saboda an shiga ha'ula'i da takura da rashin walwala da ƙuncin rayuwa muna kira da babban murya shugabanninmu shugabannin ecos don allah ku tausaya mana ku agaza mana ku cire wannan takunkumin da aka sa nijar a ciki don allah don girman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kiran yan uwanmu yan nijar maza da mata yara da manya kar ku manta cewa takwas ga wannan wata takwas ga wannan wata za mu gudanar da babban wasa da ni da 'yan uwana za mu gudanar a Palais Sports ƙarfe uku zuwa dare wannan wasa kuma kyauta ne babu ko biyar a ciki kar ku sake a baku labari ku fito kanku da ƙwarƙwatanku domin mu yi zali da mu mu ga junanmu ku ga mu ganku pardon merci beaucoup sai mon zo wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Sadiya Musa wacce aka fi sani da azumin matan malam na ta'ala a cikin shirin daɗin kowa ya al'ummar ƙasar Nijar za mu zo gare ku sada zumunci za ku gan mu mu ma za mu gan ku dama an ce Najeriya da Nijar duka ɗaya suke ranar ai ranar ɗaya ga watan Disamba za mu zo wasan sada zumunci amma fa wasan nan da za mu zo mu kyauta ne ba tare da ko sisin ka ba insha Allah za mu nishaɗantar da ku gaba ɗaya ga kaf al'ummar daɗin kowa da su a ciki al'ummar duk gaba ɗaya industry ce za ta haɗa a Nijar wallahi masoyan mu kudu da arewa gabas da yamma ba mu ɗauke wa kowa gaskiya ne kowa ya zo eh. kowa ya zo tunda ai eh, kyauta ne kyauta ne za ku gan mu gan ku mi salfi mu sata zumunci eh. don wallahi mu al'ummar Nijar muna son muna ƙaunar ku muna tare da ku ɗari bisa ɗari da halin da kuke. To ai su ma suna son mu suna kaunan mu yau saboda su ma suke faɗa a waƙar su hmm. Nijar da Najeriya duka ɗaya suke. Mun Nijar da Najeriya akwai alaƙa ne ƙarfi mai girma. To ga mu nan zuwa. Sai mun zo. Yau. Mun gode. Nijar da Najeriya. Duka ɗaya suke. Mun gode. Da dama ko. ba tare da ko sisin ka ba insha Allah za mu nishadantar da ku gaba ɗaya ka kau al'ummar daɗin kowa da su a ciki al'ummar duk gaba ɗaya industry ce za ta haɗa a Nijar <laughs> wallahi masoyan mu kudu da arewa gabas da yamma ba mu ɗauke kowa ba gaskiya ne kowa ya zo eh. kowa ya zo tunda ai kyauta ne kyauta ne za ku ga mu mu gan ku mi salfi mu sata zumunci. <laughs> Eh. don wallahi mu al'ummar Nijar muna son muna ƙaunar ku muna tare da ku ɗari bisa ɗari duk halin da kuke. To ai su ma suna son mu. Suna ƙaunar mu. Yau. Saboda su ma suke faɗa a waƙar su hmm. Nijar da Najeriya duka ɗaya suke. Mun da Najeriya akwai alaƙa ne ƙarfi mai girma. To ga mu nan zuwa. Sai mun zo. Yau. Mun gode. Nijar da Najeriya. Duka ɗaya suke. Mun gode. Da dama ko.